Dan wasan fina-finan Nollywood na kudancin Najeriya Michael Okun ya kai karar lafiyar sashen zumunta ta blog Tela Demiko kan zargin da ta yi masa na sace kuɗi da kuma katin kuɗin ƙawarta wadda ta bayyana a shafin zumuntanta ta Instagram. Kotun ta yanke wa Stella Demiko kwana bakwai da ta nemi afuwan Michael Okun sa'annan ta biya shi diyar miliyan ɗari biyar na ɓata masa suna da ta yi a idon jama'a. Jarumar fina-finan Kannywood Saratu Gidado wadda aka fi sani da Daso ta bayyana cewa kamar yadda sauran matar suke tankaho da cewa suna da aure ita ma haka take tutiya da cewa ita ma matar aure ce ko ma'aikaciya ce yayin da ta karyata cece kucen da ake yi na cewa aurenta ya mutu inda take cewa har yanzu tana zaune da mijinta lafiya a matsayinta na matan aure. sharar 'yan wasan Bollywood Twinkle Khanna ta kasa ɓoye farin cikinta yayin da ta zama fitacciya a tsakanin al'umma saboda littattafan da ta rubuta kuma ta wallafa. Ta bayyana cewa mahaifinta shahararren ɗan wasan Bollywood Rajesh Khanna yana sane da basirarta na rubutu, sa'annan kuma a kullum yana mai yin alfahari da ita. shaharin mawaƙin ƙasar turai arkeli ya hadu tashin hankali yayin da barayi suka ziyarci gidansa a garin georgia da motar kwasan kaya suka yi awon gaba da duk abin da ke gidan nasa yayin da ya tafiyar yawon buɗen ido a cewar 'yar aikin gidan barayin sun shigo gidan ne tamkar 'yan kulawa da gida.